barbiyar mata wadda bata gaji arziki irin wannan matar ba tun da nake a ƙauyen nan mm. yau shekara hamsin da wani abu ban taɓa cewa ina son aure a wannan ƙauyen an hana ni ba kai ƙarewa ma a nan garin namu bi na ake yi ana roƙon Allah mutum auri yarsa amma ita wannan ta mana haka ko ranka ya daɗe abu bai yi daɗi ba amma ba na ganin laifin kowa To, ranka daɗe in dai aka ce mutum bai gaji arziki ba, kuma bai san arziki ba, bai zauna da masu arziki ba. To, ko da ya samu arzikin nan, sai fa ya taɓa nunawa fa koyaushe ne ya taɓa yin tsiya. Amma ai mutuncinka ya fi haka ranka daɗe. Hmm? Amma ranka daɗe abin da nake so shi ne, da kuɗinka a ajihunka, kuma da kayanka, kuma da mutuncinka. Ko ba haka ba, to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu tattara wannan kuɗi. akwai wata bazawara a cikin garin nan yar gidan malam kalla sai a je a ɗibi kayan nan a kai a tafi a je a kai kuɗin nan ana fitowa daga sallar asafi a kan gari iwaye ma an ɗaura maka aure. Mai kama kuri. No, nam, no. Ba ni kuɗi na. Na'am. Ba ni kuɗi na. Gashi. Tsewar ah. eh, me kake kuma? Ba a sallame ni ba. Ni an sallame ni ne? Kai ta nimu, idan kai wasa naman da ka ci a kofar gidan nan nawa sai ka biya ni to ranka ya dade in ba sa manjagara za a fito da shi ba ai yana nan ha yanzu ni kake nuna wannan manjagara habiba ki kwantar da hankalinki ki yi wa kotu bayani inda za ta fuskance ki a ke da bakinki kika ce mariya ba ta son sarkin fawa me yasa kika aura masa ita bayan kuma ke ce uwarta ke ce ubanta bayan da ban yi na yi kokarin gan cewa auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi karfi da bayan da zai ai ina gaya maka sarki tun da ya ji sallama eh. to yanzu za ka gaya fito Allah eh, sarki ka san ai mutumin da haka Allah ya baka yawan rai <laughs> akwai kwaɗayi a'a <laughs> ah, kar ka faɗa kar ya ji eh. ai ka san al'amari yadda yake Allah ta baki sarki ah, ah, mata ni ka ce ku ne kuke tarinta masallama wallahi to ina fatan dai lafiya a lafiya lau ai tun da kaga sarki ya tattaki zuwa kofar gidanka kai ka riga ka san to zuwan na musamman ne a a eh. to bari in shiga dauko tabarma musamman a a ai abun namu na gaggawa ne ba sai da tabarma ba gauce ikon Allah <laughs> wallahi ba sai da tabarma ba ba shi sakon Allah baka yawan rai wannan sako ne daga sarki ya ce a baka kuɗi nake gani eh to ai ban fahimta kar kar fa a ce fa kudin gona ta ne sai na saki jiki na gama shi kudi a ce min kudin gona ta ne aka saya ba tare da ra'ina ba Allah sauka kai barin gaya maka ka kwantar da hankalinka ka riga ka yi sallama da kai da talauci ka riga ka yi sallama da kai da babu kai da talauci <laughs> hayata hayata ya gabas kai kai yamma yawa to to to to a fahimtar da ni bala wannan kuɗi naka ne ka ci shi halak malak in kuɗi ne nawa halak malak to kuɗin menene kuɗi ne na gaisuwa da neman iri yawwa iri wani iri na gero ko na dawa ko na maiwa ko iri bala ka kalli ni mu haɗa ido hudu da ni da kai ka riga ka yi bankwana da talauci har abada kai da talauci haihata haihata in gaya ma talauci ya yamma kai kuma ka yi kudu a ka san dai talauci faɗarsa ba daɗi to kun ƙare kai da shi aha yarka yake so ta kuma ƙwarai kuwa ha ma ni aha yoni na nake wata tsiya babbar babbar yata ba kana ganin ta fa shekara ta uku kuma har a a ɗauki kuɗi a ce an bani duk garin nan waye bai san mariya yarka bace in gyara ma hula duk garin nan waye bai san mariya yarka bace ba ha mariya ya dan uwanka ita igani sarkin fawa yace yana so a'a a duba min maganan nan don Allah sarki Allah ta sarki ai da fito mun za ku yi a mutum ai fitowar kenan to wannan in dai wannan ya ce na baka ita halan malak ah, na gode to ba wai akwai matsala matsalar nan ku ita ce kafin mu zo nan kofar gidanka sai da muka je wajen mahaifiyarta amma mahaifiyar nan tata ta nuna ba ta ƙaunata to kai ma banda abinka me kai ka karbar aure hannun mace ni ne mafi a'ala wanda zan aurar da ita na baka ita na gaya ma to yanzu ni abin da nake so yanzu yau wata nawa to ranka ya da watan mu muna rajab ko sha uku ga watan rajab to bala ƙarshen watan nan nake so a gama hidiman nan to akwai fa wani hanzari ba gudu ba to menene shi to ni kai ka san ni ba karfi ne da ni ba yanzu idan na kwato sabgan nan gaba ɗayanta na kawo nan ina nake da abin da zan mata kayan ɗaki da yan abubuwa <laughs> sarki yawa wasu ma 'ya'ya nawa sarki ya aurar a garin nan bare kuma wai 'yar kama shi da yake so ma an gama wannan zance a'a bala ka kwantar da hankalinka ka san mu dangi ne da mu iya daga zariya ko mutane za su zo ba zan iya ce da su ba a gidan nan da kake gani ka kwantar da ka kwantar da hankalinka saurin me ai an gama komai ai kar a zo ne ai abu ana cewa na nayi nauyin baki ban yin zance ba a ƙara mawa kai da to <laughs> gashi wannan saboda rayuwa yaya haka kuma ya haka kuma dade gani ne abun an yi a ido na wai kudin tumunin tumunin ganin kar ka damu naka ina tafe tumunin ganin ido mutuwa akai da za a ce mana wani tunumi to ba ana baka irin wannan shine yake jawo a rika zagin mutumin da yake da shi kana tare da mutum kana irin wannan abubuwan baka to kuma kaga kuma zan sake fa tafiya fa in je sanar da kowa da kowa kaje an gama an gama kai muke saurare yanzu yau saura kwana goma sha uku yawwa eh bala eh. mun gode <laughs> ba matsala madalla yawwa eh ba wani abu a'a ki ce abdullahi aski ya zo gaban goshi yi wallahi inna to allah tabbatar da alheri a'a <laughs> kai ikon allah to salamu alaikum alaikum salamu a <laughs> sannan ku ina yi lafiya kalau ana nan ana ta <laughs> ana dan taba aiki ne <laughs> ina wuni lafiya lau kuna nan lafiya lafiya kalau to alhamdulillah ban alkhairi ne yake taɓa da ni habiba to na ce a matsayinki na uwa barin zuwan sauki nauyi a ah, mariya dai na ba da ita haba bala ban gane ka bayar da mariya ba to da ita kalma aure ai kalma ɗaya ce in aka ce aure akwai wani abu ne kuma daban karshen watan nan Allah kai mu yarinyar nan za ta shiga ɗakin miji yarinyar da baku san cinta ba baku san shanta ba hatta kuɗin makarantar nan duk ba wanda yake taimakawa sai yanzu kawai sama ta kanka zo ka ce za ka aurar da ita ba zai yiwu ba baka isa ba bala habiba ba shawara na zo nake nema a wajenki ba na zo ne in tabbatar miki da cewar a matsayina na waliyin mariya a matsayina na kanin ubanta a matsayina na duk duniya yanzu babu wanda zai aurar da wannan yarinya in ba ni ba to na mata miji kuma ko ki so ko kar ki so an kama ba zai yiwu ba wallahi baka isa ba to wannan duk abin da zaki faɗa ma ki faɗa wannan kanki ake ji au na manta ban gaya miki ba ke mariya ya kamata in gaya miki waye mijin saboda sai na tsaya na kalkale na tabbatar da cewa waye in kin shiga gidan shi zaki huta sarkin fawa ne <laughs> wallahi ba zai yiwu ba assalamu alaikum <laughs> ah, ah, ah. ai ka zama babban mutum yanzu kana sirikin mu ka gaisa da ranka ya daɗe to ai in banda abin kamanta ne mu ai ina komawa gida aka ce kun zo nema na na ce to da rana tsakan nan ka ji an ce sarki ya zo neman ka to a kona abu bari duk abin nake in yanke in zo hmm. abun ba daɗi gara da ka zo wannan ta ce mana mutunci a ce ta ci mutuncin ranka ya daɗe wannan matar a cikin garin nan don Allah karka ce ne maka tambayar rayin mutunci wannan jinsin mu ce kuwa ta mu ce ta nan ce kuwa ah, to in ta ina ce ta kare mana cin mutunci ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ranka ya daɗe ni na taushas hmm. to me ya faru haka sarki ne ce yana son ganin yarinya baya iya bacci baya iya sukuni ya ce mu je yarinya ta ganshi ya ganta tunda abu ya gangamo muna zuwa ta kare mana cin mutunci har da cewa za ta kai mari fuska amma ku gaskiya wannan abu bai daɗi ba wa za ta mara to in ba haka ni ta ce ni dama ban san mutuncin kaina ba ai da sauki na ɗauka shi ta ce za ta mara mm. da yanzu nan za ga abin da za a yi kuma zan ɗau mataki zan mu bayan wannan abin sarki wato bala na kasa bacci kai hatta tuwo ma ba na iya ci bare fura in an dama ba ta shiga Duk dalilin Mariya don ina son in ganta. To na gaggauta a kawo ta gidana. Ran ka daɗe, ka yi haƙuri. Ka ga wannan abu? Ka bar min shi a hannuna zan maganin abin. Kuma dan Allah dan annabi ka dubi shekarunka. Ya za ka zauna a kan ɗan ƙanƙanu yarinya ka ce ka cin abinci sai mu bi babu. Ka ci abincinka. Yarinya ni, yarinya ni kawo bala na baka ita. Amma ina da shawara. abinda nake so da kai duk wani abu da ya shafi za a ce wannan ta zama mata ka ce halak daga sadaki zuwa duk wani yan kunji kunji da ka sani da kuma dan wani abu da za a ware min wanda duk mutumin a cikin dangi da zai taso zan kwantar da matsalarsa kawai ka ba da shi yarinya ta rage kawai ita kawai za a ɗauka a kai ma ita ɗaki <laughs> alkur'an kuwa bala ho eh bala in dai wannan magana ce an gama kuma na ji daɗin wannan shawara ta ka ɗari kusa ɗari <laughs> wannan magana an gama sanimu. Allah ya baka yawan rai bari in shiga cikin gida in fito an gama ran kai daɗi <laughs> Allah ya baka ku jira nan na zuwa kana nufin eh. jira kenan ka ci shawarar da bai fa sarki na mariya sarki na mariya martaba za ka ƙara za ka ƙara ima a gar a ce yanzu yau sarki ya aure yarku hmm? waye zai taba ka a garin nan yanzu akan wannan an ba sai da karfi na ya ƙare kwarai kuwa a kawu bala kai ma ka fara zama a majalisar munafukai gaskiya ne to bari ka jin gaya muku duk bala'in mu ne dai muke da gadansa ku ba ku da gadansa amma dai don me zaka kula shi wannan dan hau din zaka kula mutumin da suke sa'in sa shi da yatimarsa sa ma bai bace ba kai yazo zo isassare ka a dan ladin wuyan ka ya naka saka ka dalla saurara da Allah ka san ni na san ka kai ka san karan ba da to bari in gaya ma aniyar ka ta to gashi nan alhamdulillah alhamdulillah a hmm. Tabbata kana. <coughs> Allah ya shirya Allah ka shirya mu to sannan Allah ya baka nasara hmm. to na fito yauwa Allah ya baka nasara kuma hmm. wannan kuɗi eh. za su isa ko? Eh, za su isa dubu ɗari da hamsin ne eh, za su isa to za su hmm? isa za su isa ce sai mun yi magana to hmm. ba ya ci rabarsa ba? Kwarai kwaran kai daɗi. ya ci rabansa haka yake ranka amma ni kuma inda aka riga aka bani yarinyar ai an baka ranka da in sha Allah ai ban taba ganin abin da ka sa gaba ba ranka da dade baka cimma nasara ba sha maka Allah <laughs> in sha Allah Allah ba eh. ga yalle to yanzu kaga shi wannan hmm. na riga na gan shi mai kwadayi ne kwarai kwaran kai da kwarai to ya karata duk kwaɗayinsa zai banne kwarai in sha Allah ranka ya nawa ma aka kin kishi tsaki saure ni kin mere ni kawai sai hayaki nake ɗiba kamar wani abin nan wannan naira dubu hamsin ce kuɗi ne na sadakin yarki mariya bari gaya miki wallahi tallahi ko ki karɓa ko kai ki karɓa zan nuna miki ni na fi ki matsayi da girma a wajen mariya an ƙya karɓa in ko tsayarka ka dawo ka ɗauki tsayarka na ce me faru ki magana mana ko wani abu ya faru da ina habiba ne ki magana mana mariya ko wani abu ne faru da ina habiba mariya me ya faru ki magana mu tambaya ki nake me ya faru kawo bala ne ya kawo kuɗi yawan sadaki na ta ce nan da kwana shida zai aura min sarkin fawa sarkin fawa ina ke ina wannan tsohon ki yi haƙuri malama habiba na gode ya mishara kana da damar yin tambaya idan har kana a hanyar na gode shi malam Habibu. Kina ta ba da labari tiryan-tiryan kamar marubuciyar fim. Amma... Objection, my lord! Barista, yana kokarin karya gwiwan wanda take ba da shaida ne ko kuma yana kokarin tozarta ta ne ya kamata ka kiyaye barista zai kiyaye malama habiba na'am akwai mai gari akwai dangi sannan kuma akwai hukuma to me yasa kika bari wannan al'amarin ya lalace gaba daya ba tare da kin dauki wani kwakwaran mataki a kai ba bayan da ban yi kokarin ga auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi karfi na bayan da zai yi yaya dan Allah dan annabi ka kwatar min da hake na a gurin bala yanzu yarinyar nan karma ce fa mariya shekarun ta dududu bai fi goma sha biyar ba a aure da ita ga wurin sarkin fawa ko ni din nan ma fa ya haife ni inda auren ma da Allah da adabu ne da da sauki gaba ɗaya sai yadda rayuwar ta aka yi kuma kuma garin nan kowa ya sa halin sarki fa aka auren sarki fa Habiba kin san dai a matsayin dan uwanki Bani da iko da mariya shi ɗin da shi yake da iko da ita kuma magana auren nan duk garin ta gama zagayewa a yanzu magana ma da miki da ke an ce kayan lefan ita Mariya yana can gidan shi bala ɗin lokacin ba ni da abin da zan yi wannan kowa fa ya riga ya sani zalunci ne fa karara gaba ɗaya dangin sa da mai suka taɓe mana tun da ya rasu to in banda abin ki habiba ko ba sa yi mana komai aikin sun sun fi mai iko da mariya kuma kin riga kin san halin bala da riko da masifa da bala'i shi fa masifa ma neman ta yake yi balantana ka ji masa magana kin ga zan baki shawara a matsayin na dan uwanki ki ci gaba da yi wa ɗayanki addu'a Allah ya zaba mata abin da ya fi alkhairi a rayuwa kin san babu abin da ya fi ƙarfin Allah shi kuma bala da masifarsa da bala'insa zai cin su kare a gindinsa ki yi haƙuri mariya ba yadda ban yi ba ga na yi ƙoƙarin hana auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi ƙarfi na mariya irin taki jarrabawar kenan kin ji ko? ki yi haƙuri yanzu shi ke nan ina alaba ni da abdullahi tun da macen sarkin fawa ba san shi nake ba na yanzu wallahi zan iya kashe kaina Kaki so ma ba kyau kin san sakamakon duk mutumin da ya kashe kanshi ko jahannama ne ko Kaki ƙara faɗan haka kin ji ko jarabawa ce daga Allah kuma na sani insha Allah zaki ci wannan jarabawa kin ji ko bayan na kasa samun goyon baya a wajen yayana haka na na ɗan na tafi wajen mai gari sai dai bala ya riga ni shi ma kuma ba samun goyon bayansa ba ina ji ina gani aka aure da mariya ga sarkin bawa to malama habiba na gode na gode ki ba da shiga Um, Habiba za ki iya samun waje ki zauna. Ya mai shara, ina so kotu ta bani dama na yi tambaya wa Mariya. Kotu ta ki dama. Na gode mai shara. maria ina so ki gaya wa kotu bayan aurenki da sarkin fawa kin samu zaman lafiya ko jin daɗi ko kwanciyar hankali a auren da kika yi da shi kuma yaushe ne kuka fara samun matsala tsakanin ki da shi. Objection ya mai shari'a. Barista tana kokarin ta ɗora wadda take karewa akan hanya. Tana kokarin ta saka mata kalaman da take so ta faɗa a harshenta wanda hakan ya saba wa ƙa'ida. Barista Halima ki kiyaye. na gode ya mishira mariya mariya kotu tana sauraren ki kiwo kotu bayani mana ni da ma ba na san shi ko da na je gidan ban kula shi ba mariya mariya buɗe ƙofar mana ki buɗe ƙofar nan fakar ranki ɓaci mariya da ma kaza na so miki ki buɗe ki ci amaryata buɗe mana mariya haba a sarki haba sarki ke kuma waye ice da ke ki fito wannan tsakar daren yan sa ido Allah ya baka hakuri. Amin. Amma ni gani ne abin da kake yi bai kamata ba. Gidan nan cike yake da samarin 'ya'yanka kuma fa duk suna jin abin da yake faruwa. To, to shi nan dan 'ya'yana suna ji sai in bar amaryar tawa dan shashasha ne ni ta kwana ita kaɗai. Yarinya ce karama sarki. In za ka kwana kana buga kofar nan ba fa za ta buɗe ba. Gwara ka haƙura gobe kan Allah kai mu sai a shammace ta kan ta rufe kofar sai ka shigo ni kuma zan kula maka da ita. amma kaga yanzu in ka ci gaba da buga kofar nan dare ne fa yanzu komai aka yi motsi ana ji sai makota su dauka dama ba san ka take yi ba shi kenan an samu abin tsegumi ai ta zancen a garin nan eh kuma ba haka ne talatu to dama wata kaza ce wannan ki tafi da ita don kar ta lalace to mu cinye da yara ki je ki ci da yara na baki ne ki je ki ajiye min a ragaya gobe idan Allah ya kai mu da safe sai ki dumama min to a dumama maka eh ki dumama min to cici ne da safe Allah ba mu alheri to ka lafiya gaskiya ina cikin wani bakin ciki eh ina cikin wani bakin ciki Allah ya raba mu da bakin ciki ranka amin yarinyar nan dai ta ki ta bani haɗin kai eh ta ki ta bani haɗin kai gaba ɗaya magariba tana yi sai ta kulle kofa kai hatta ma da rana kulle kofa take ko abinci ba ta ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ai shine mai amfanin bada ba rai ranka ya daɗe a'a to ranka ya dade wani hanzari ba gudu ba duk abin da zan hango ban kai kai ba komai na babba ya na yaro to me zai hana ranka ya daɗe idan ta shiga ban daki sai kai wuf ka fada ɗakin kaga in ta je ta da gaban ɗaki ba ta da wata makoma da ta wuce dakin ta kaga shi kenan an rafa ɗaki da ɓarawo. Tanimu? Na'am. Ni ne ɓarawo? A'a ranka ya lalle Tanimu ka kawo shawara mai kyau. Mm. To sai dai yau ɗin Talatu ce take yin girki. Mm. To ranka ya daɗe wannan ai maganar Talatu wannan abu ne mai sauki Talatu dan dai ɗaya rana ai za ta iya kau da kai. ai talatu idan na ce ga yadda za a yi yau masifar duniya ta same ni ai talatu bala'i ce ba don ma Allah ya sa na haifi 'ya'ya tare da talatu ba da yau yau dinnan sai ce fashe kanta ta tafi gidan ubanta to amma dai zan yi amfani da wannan shawara taka amma fa sai bayan kwana biyu to ba komai ranka ya dade ba komai ranka ya dade ai dai ka ji dai ko ba ranka ya dade ai yanzu wannan magana ba mai jinta Mariya. Mariya. Na'am. To, sarkin jin daɗi. Yau jin daɗi ya ƙare, don za ki ƙarshi girki. To, ai ni ban sani ba. Kamar yaya baki sani ba? Ye, amma kin ya aure mun miji ko? Amma baki sani da za ki yi ki girki ba. to dalilin da ya sa kika auren mun miji shi zai sa ki fito ki girka abincin gidan nan da gayya ƴaƴan nan gaba ki ɗaya haka zaki zo ki zauna ki tuke mana abinci a nan gidan yawwa ki zo ki kika tsaya kina zazzare min ido wani ne ya sa kike aure kin iya zama da miji amma baki iya girki ba yanzu nan idan kin gama ki shiga ɗakinki cikin jeranki ki ɗauko ko samira ko silba mai kyau ki zo ki zuba abinci a ciki sai ki kai ɗakinki ki ajiye idan magariba ta rufa za a fitarwa da mai gida da jama'arsa kin ji ko? bera a cikin abinci lamarin ya faru ne sakamakon auren da shi mijin nata ya ce zai yi matar wadda ta yi kokarin hana mijin nata auren abin ya faskara don haka ta fito da wannan dabara yanzu haka mijin nata rai ya yi halinsa. lawalu. Ha? Dan Allah ka san kantin malam lawali. A ah, na san kantin ba nan baya ba na san kantin sa. Kaga gidan ne ba yara wallahi berayen ɗaki na ne suka ishe na Allah za ka siya min shinkafa bera. To shikenan ka siyo miki. Na dai kusa wuta da wannan masifa. wato hakuri za ka yi ka ɗauka ce haka ƙaddara ka ta zo abin da nake ta nuna masa kenan tun ran nan na yi haƙuri umma amma alfarma ɗaya nake nema a ku. wace alfarma kenan ina so ku banna in koma birni wurin kawo in ci gaba da rayuwata a can to wannan kuma sai shawarar da mahaifinka ya yanke to shi kenan Allah ya maka albarka Noah. Rukon abincin. Nan Allah ya baka nasa. Ba na abincin nan. To ranka ya daɗe gashi. Kai da yake ba gidaje ne. Ai tuwon a hagun ake sa shi. Allah ya baka nasara. Allah ya taimake ka. bayan abin da ya sa nake maka haka eh. saboda kai mm, mm, mm, <laughs> gaskiya kan fara'ar da na ga yarinyar nan take mun kan yarinyar nan ta iya abinci inda da nake ban taba cin abinci mai daɗi irin wannan ba ranka ya daɗe 'ya'yan yanzu fa da wayensa ake haihuwar su ranka ya daɗe wannan ko na yi baki ai ba ran jikunya ba gaskiya ne ranka kuma yau ina baka labari eh. ban taɓa ganin haƙorinta ba sai yau yau tana munna da ni tana fara'a yanzu zancen da nake maka ƙofar ɗakinta a buɗe yake eh. yanzu zancen da nake ka taba cin ka ci abincin nan ka ji daɗin sa fa to ran kai daɗe ta zan yi in san daɗin abinci tun da ni ban ci ba kan na faɗi ƙarya in manta ne wallahi matso mutum na matso a tsaya mana nemi ruwa ka wanke hannunka domin na san ka kai kazami ne ranka ya daɗe ai kazantar da ne o da ne da ne ranka daɗe yanzu ka gyaru a insha Allah to gyara to ko kai fa sunna ne ai <coughs> kai haka fa to ai ga ai kirawo ka da na kirawo barna ne za ka tunye tuwon a'a ba haka ba ne Allah ya baka nasara eh menene an daɗe ba a gamu ba da tuwon rayuwar ma eh haka eh? na. ciki cikina ne yake ciwo ina zuwa rashin gida wallahi gudawa nake Allah ya bada lafiya ranka to ranka ya dade ko ka dan ci wani abu ne dazu ko ba dai menene ranka ya daɗe irin wannan kai cikinka ni ciki na ai ban san sarki yaya aka yi ciki kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me yasa me ka na shiga uku Baba lafiya? Ina. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. ke sa. To shi ma baban naku duba ka gani. Ta shiga uku to me suka ci? Baba. Sarki. La ilaha. Ina lillahi wa ina ilaihi. Shi kenan abin da ya faru ko kuma za ki iya tuna wani abu? na gode ya mai shara Mariya, me yasa kika kashe sarkin fawa? Ni ba na son shi. Oh, shi yasa kika kashe shi domin ki mallake dukiyarsa ta gado? Objection ya mai shara. ya mai girma mai shari'a a cikin tambayoyin da barista yake yi akwai tsoratarwa da razanarwa ga mariya ya kamata ya canza salon tambayar shi maliya bata taba zuwa kotu ba irin wannan barazanar da yake mata zai sa ta faɗi ko ma menene barista kabir yana da kyau ka ringa tsayawa a cikin huruminka saboda haka a kiyaye na gode mai shari'a zan kiyaye mai girma mai shari'a ya mai girma mai shari'a ina son kotu mai alfarma ta kirawo malama talatu idan tana wannan kotun wace ce talatu talatu ta fito ta hau kan ah, ta zo ta amsa tambayoyi a registrar a yi apartment ɗinta ke ce talatu? eh ni ce ki ce kin yi alkawari na yi alkawari faɗin gaskiya faɗar gaskiya tsakani na da allah tsakani na da allah malama talatu za ki iya kotu cikakken bayanin mecece dangantaka ki tsakaninki da marigayi malam sada sarkin fawa eh, na talatuwa uwar gidan sarkin fawa kuma na yi wa 'yan sanda bayani kamar yadda mai na ya gaya min a yayin neman auren yarinyar don gaskiya hankalinmu ya tashi musamman ma ni lokacin da ya zo da magana auren haka ma 'ya'yanmu don haka daga yanzu kai ku tashi ku tashi ah. kawai ki yake zo ki tara 'ya'ya sai ka ce kasuwa me to me ke gaya musu ai ba na son yawo ne faɗa nake dan yi musu talatu na manta ban gaya miki ba to yanzu da yau shaura kwana uku a daura mana aure Eh? don haka ki kwashe kayanki daga cikin ɗakin can na bakin rijiya za a zo a gyara shi haba sarki haba sarki saboda Allah zuwa yanzu bai isa a ce ka daina wannan aure auren ba kwanan nan fa ka saki yarinyar nan buntoto da ta kusa kona mu a cikin gidan nan saboda azabar kishi haba dan Allah to ke talatu ba fa shawararki ki nake nema ba abin da na ce kimin kimin kawai naji <coughs> haba baba dan Allah wallahi ba zai yiwu ba shi ba shi da wani buri sai dai aure aure yarinyar nan ma fa da ake magana ta fa yarinyar da zan aura ce ni nake santa kuma shi kenan sai je kwace min haka ake yi haba dan Allah <coughs> kai ya wale raba kanka da wannan maganar kar ka kuskura ko da wani ka ce za ka yi wannan maganar <coughs> kawai baban yi ki bari ka fa san halin mahaifinka ko in dai yana san abu zai iya yin komai a kai wallahi yarinyar nan zan je in sare mata kai in ya so kowa ma ya huta dan ni ba zan iya tsaya in kalli wannan bakin cikin ba wato kai mutumin banza ne ko ba ka ji magana da nake faɗe ne to wallahi ka shiga taitayinka ka kyale shi ba dai juninsa ga abin da yake yi kenan ba muna nan da kai zai ga abin da bai tsammaci zai faru ba to amma abin da yake yi ya dace bai fa dace ba fakin sani fa dai wannan magana ka batta na gaya maka ai ta nuna ma a gari na'am maza fice ka yazo ganka ka fice ka tafi na ce ko bayan da aka yi auren ban samu kwanciyar hankali ba tashin hankalin safa daban na yamma daban kullum sai ta yi ikirarin ya sake ta ba haka ba kuma za ta kashe shi shi kuma yana matuƙar ƙaunata shi yasa ya ƙi sakinta shi ita ce ajalin shi ranar da abin zai faru na ga sanda ta kirawo ɗana awwali ta ce zo siyo mata shinkafin bera na ɗauka cewa bera za ta kashe ya dame ta shi shi za ta kashe ki haƙuri malama talatu na gode lawai mai kariya zai iya tambaya ga wanda ke ba da shaida ba ni da shi ya mai shara ko barista kabiru na da karin bayani ko wata shaidar da zai iya gabatarwa na kammala duk kuma ta duba irin ikirarin da wanda ake tuhuma ta yi ta kuma lalatar da ita domin ta yanke hukunci ko kuma ta yanke mata hukunci daidai da mutum da aikata na gode da zuwa cewa um, ya mai girma mai shari'a akwai wani abu idan aka yi la'akari tattare da mariya har yanzu akwai tsoro da fargaba a tare da ita don haka nake roƙon wannan kotu mai albarka da ta ba mu dama don ƙara yin wani nazarin da kuma gano me yake damunta duba da buƙatar lauyan mai kariya kotu ta ɗaga wannan shari'a har zuwa 16 ga watan oktoba na wannan shekara. ni fa wallahi na fara gajiya da shari'an nan kullum mi ta bata kuɗin motar mu da jinin mu kawai mu waje ya nuna mana inda take wallahi sai na fille mata kai kai ba da Allah kai ya wale ka raba kanka <coughs> ka raba kanka da fitina ba sai ka je ka da hukunci a hannunka ba idan ka bari ma za a yi hukunci kuma duk kaifin bakin da zaƙin bakin wanda zai kare ta ai bai sai fitar da ita daga cikin wannan matsalar ba ka sani ma ko zama na gaba alkali ya ce a je a rataye ta ko kuma a yi wata daurin rai da rai kowa ma ya huta Allah ya sa amma na fara gajiya wallahi haka za mu hakuri mu ci gaba da zuwa har Allah ya kawo karshen abu ni bari in je dan je ko su nuka na assalamu alaikum alaikum salam ASB sanda da dawa ya aiki lafiya lau ga abdullahi na muzuri saurayin mariya okay Am da na je gunta ta bani labarin shi abdullahi bismillah ka zauna ko kana bukatan shan wani abu? a ba abin da zan sha ofisa kai fa ni dai kawai so nake ki taimaka wa mariya na yi imani ba za ta iya kashe mutum ba ni ma na lura da haka abdullahi amma dai akwai wani abu mai kama da tsoro ko kuma wani magana da ita kaɗai ta bar wa kanta sani wanda rashin furta wannan magana shine ya saka ta ta gagara samun sukuni da za ta iya faɗan wani maganan ma yanzu ya za a yi kenan akwai hujja da na samu a zaman mu na kotu na ƙarshe wanda ina so na gano bakin zama tukunna sa'anin sai na san me abu ne mun gode mun gode da irin taimakon da kike mana wanda <laughs> Abdullahi to me abin godiya kuma no ba sai ka gode ba ai ɗa na kowa ne koyi labai haka ne <laughs> alaikum na'am yawwa sannu lafiya lau ba gajiya eh, a'a ba zama zan yi ba ina bala baya nan gani nan gani nan menene a ah, habiba ce eh to zuwa ne in ji dalilin da ya sa baka je wajen mai gari ba da kuma birni akan abin da ya faru da mariya amma dai ke habiba kin fi kowa sanin ni ba zan daure wa ƙarya gindi ba ko a haka kace bayan ka jefa yarinya a ramin da ta aikata abin da ta aikata yanzu shine zaka faɗa ka. to sai ki zo ki ce zuwa ke ki tabbatar min da cewar ke dai kawai kin ziga yarinya ta je domin ta kashe miji ko ta kashe mutum ku samu gado kuma asirin ku ya tonu mu za mu rufa ne wallahi tallahi bala ka cika mugu azzalimi babban mungu azalimi in sha Allah sai ka girba abin da ka shuka wallahi tallahi Allah ya isa Allah ya saka bana abin Kan da Allah ya saki amma ni ba abin da zai same ni an kya baki gurin ni zaki zo kina zaki zo kina min hauka mai gida sannu bari in ɗebo ma ruwa mai gida sannu Ungo ga ruwan. Ga ruwan mai gida. Mai gida. Mai gida. Mai gida. Assalamu alaikum. Oh. Ah. <clears throat> ah. wai har ka kammala to na ga biki dawo bane um, ina kika tsaya ne Allah mun tsaya ne mun yi mitin da kungiya masu kare haƙƙin dan adam akan kesin yarinyar nan Mariya good wace matsaya kuka kai eh to mun samu appointment da Anthony Janan na jiha ya ce gobe mu gan shi amma ba sai kin da makanki sosai akan kesin Ahmad dole ne fa dole na sa kaina damuwa a cikin magana yarinyar nan yarinya karama kamar wannan karamar yarinya kamar wannan ake so a cuci rayuwarta a sa mata wani abu na daban calm down ki kwanta da hankali kin ji Allah ya da komai ya kusa wucewa Allah ya yarda amma ame ka san mene wallahi na fara na fara na fara kariya da wannan kesin gani nake kamar ba zan yi winning case din nan ba wallahi a'a ah, ah, kar ki saki faɗin haka in Allah ya da na sana tare da ki kin ji ko abin da nake so da ke yanzu dai kawai ki je ki samu ki wanka ki sallah sai ki zo mu ci abinci kin ji ko fa lemo baka ban ba ki je ki dawo <laughs> bismillahir rahmanir Assalamu alaikum. To sannunku, sannunku. To bismillah ba sit. To ina gajiya. Ya ayyuka dai. Malala. Na gan ku so crowd, Allah ya sa lafiya. Eh? To. Barista. Sa. Dama cases ɗinki da yawa. Sorry sa. Okay, okay. <laughs> Ah, ya mai girma mai shari'a. abin da ya sa muka buƙaci ganinka akan kesin yarinyar nan ne mariya wanda gwamnati ta shigar da shi mariya ya mai girma alƙalin alƙalai mariya shekarar ta goma sha biyar kacal a duniya don haka she is a minor bai kamata a yanke mata wannan hukuncin ba wannan dalilin shi ya sa muka zo muka same ka ya mai girma shugaba haka okay. well, um... kes ɗin mariya is known everywhere kowa riga san shi akwai eh, the issue is very serious and kusan kowa ma dai ya san da magana ɗaya kenan na biyu yarinyar nan ta kashe mutum biyu at the same time kuma ba ta yi denying ba lauyoyi sun tambaye ta ta yi confirming so uh, i don't know me ake expecting haka ne mai girma amma ya kamata ka yi duba a kan kesin nan domin akwai maganar kare haƙƙin ɗan adam a ciki sa'an nan mariya bata ci sa'an bata yi riban aure ba auren dole aka yi mata idan ka yi duba da kara da aka shiga na mariya kwata-kwata bai kamata ba domin mariya bata kai wanda za a gurfanar da ita a gaban kotu ba don haka muke roƙo a gare ka da ka yi duba a kan wannan kesin ni a gani na hakan da aka yi kwata-kwata bai kamata ba haka ne um, well, uh, noted anyway wannan ita ce bukatar da ta kawo mai mai girma alƙalin a gare duk da barista ne ta ce ne da kes ɗin mariyar hannunta so mu dai mun zo ne ba a matsayin lauyoyi ba a matsayin masu kare haƙƙin ɗan adam ne muna fatan wannan buƙatar da muka so ta za ta samu karɓuwa mun gode ya um, well um, kamar yadda na ce is subject to decision da kuma abin da doka da oda ta ce za a duba kuma abin da hali ya yi in allah ya dawo be just za mu yi adalci right ina da metin anyway na ma zo ne haka haphazardly saboda an ce kuna son gani na but ina ganin next time insha Allah sakamakon la'akari da kuma nazari da muka yi cewar mariya tana cikin karancin shekarun da bai kamata a ci gaba da gabatar da wannan shari'ar ba da kuma karfi da kotu ta bawa attorney general da constitution karkashin section 211 subsection 2 wanda gwamnati ta bashi a yau gwamnati ta janye wannan kara da kuma tuhuma da take wa mariya ko barisa halima tana da abin cewa ina da shi ya mai shara ya mai shari'a muna godiya da irin yunkuri da gwamnati ta yi akan wannan shari'a amma har yanzu ni ina da magana akan wannan shari'a ya mai shari'a da ni har yanzu zuciyata ba ta yadda mariya ta aikata abin da ake zarginta a kai ba ina rogon wannan kotu mai albarka da ta bani dama na yi wa malama talatu tambayoyi kotu ta baki dama na gode ya mai shara wata tana kiran malama talatu malama talatu kin ce lokacin da sarkin bawa zai yi aure hankalinki a tashi me ya kawo tashin hankalin ai da yake na ga yarinya ce karama sa ƴaƴan shi kin ce mariya ta aiki ɗanki walu ya siyo mata shinkafan bera eh, ai na ga lokacin da ta aike shi amma da ta aike shi talatu ya aka kika san a abincin mijinku za ta saka eh. ai me ai na ga lokacin da ta zuba a cikin abincin kin ga lokacin da ta zuba amma kuma kika bar shi ya ci ai min afuwa dan Allah gafarce ni a miki afuwa kin aikata wani abu ne ke kika ruda kin ruda ne da tambaya shi yasa na faɗa haka akwai abin da kike so ki faɗa kike kuma ɓoye shi ya kamata ki faɗe shi yanzu lokacin da ta zuba magani a abinci kashe mutum kuwa me zan ce wa allah idan na koma gare shi Maria ya na ga firgita kin san ɗazu na ce miki bani da lafiya zazzabi ne nake yi to ba matsala ai kawo sai in ba yara su awwalu sai su mika musu kofar gida kawo da kin bashi na kai musu a'a ke da baki da lafiya banda abin ki mariya ki je ki kwanta ki huta ni kuma zan bayar sai su kai musu je ki kwanta naman kaza kin ɗauka zan barki ki je ki zubar sake gaya wa aya zaƙinta dan Allah a yafe min ya mai shari'a sharri shedan ne yin hakan da na gani zai kawo ƙarshen aure-auren da mai gida na yake yi yawan auri saki da tara 'ya'ya barkatai ya kula da su ya ba su tarbiyya shi yasa na aikata haka ina ganin haka zai sa kawo ƙarshen abin da yake don Allah ya yafe da wannan na kawo ƙarshen tambayoyi na ya mai shari'a na gode bayan duba da hujjoji da aka gabatar a kotu da kuma amsa laifin da talatu matar marigayi sarkin fawa ta yi kotu a yau ta sallami mariya ta wanke ta daga wannan zargi da ake mata na kisan sarkin fawa bugu da ƙari kotu ta yanke wa talatu hukuncin kisa ta hanyar rataya a ƙarƙashin sashi na 221 na penal court wannan shi ne ƙarshen hukuncin da wannan kotu ta ga ya dace da ita duk wanda yake ganin bai yarda da wannan hukunci ba daga nan zuwa wata uku wata uku yana da damar ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba wato Allah ne ita kaita wannan yaron Abdullahi ya hango wasu mafarauta isa suka kwace su da yanzu ba ɗan ƙaramin yaƙi za a haɗa a garin nan ba. Allah na gode maka da ka wanke min ƴata ƙarshen maƙiya shi ke nan ya zo sai dai ku ji kunya. Shi ke nan ba damuwa tunda sun ɗau doka a hannunsu ina tabbatar maka da cewa za mu hukuma. A sa mota. Sa mota da kai. matsa mu muje muje Hawa, hawa kullum mata a dangare Hawa, ke manta rosai kin haska kowa Hawa